thank you Thank you. ya same ka ne ba inda na saba jin ka ba ni kam ni kam ni kam ni kam nake cikin damuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adda salam me ya samu da kai auren hamila yake neman mutuwa sanadiyata ta. wato shakuwata da hamila da kula da nake wa hamila ina ji ita take kawo zargi tsakanina da mijinta yake zargin cewa akwai wani abu tsakanina da mijinta ha ba abdulsalam inna lillahi me zai kawo haka ai haka ba zai faru ba ko abdulsalam ai ga yar uwarka ce ko a'a akwai aure ma tsakanin na da asali iyayen hamida suka tsince ni ban san kaina ba suka bani tarbiyya suka sani a makaranta na zama abin da na zama a yanzu eh. ba su da da zan kyautata musu sanadiyar haka hamida ta shiga mun rai ya zama duk lokacin da zan ga tashin hankalin Hamila, ni ma ina cikin tashin hankali wannan dalili ya sa nake zuwa in ga hamila in ga lafiyar ta san menene take ciki har ta kawo sanadiyar da mijinta yake zargin wani abu tsakanina da hamila tana ina a kusa da tana da ku to ga a kusa kanka da ai ni kwanci hankalinka Salam shine nawa zan je na sami mijin nata insha Allah zan sasanta su ya yafe mata kai ma ya yafe muka kaji Assalamu alaikum ya kai wanda zuciyarsa ke rawa akan zama shi da matarsa na zo ne domin na juya fuskanta ta fuskanci mafuskancin gaskiya hakika ka kasance mai zargin mata wanda har hakan ya sa ka ce ta koma gidansu baka sani ba ni budurwar abdulsalam ce abdulsalam masoyi ne kuma dan uwa ga hamida ba so irin wanda kake tunani ka wanke zuciyarka ka sauya tunaninka ka zama jarumi ne kawo da zargi a harabar zuciyarka idan har kai haka gari zai waye ya same mu a turba mara kaga na kare na umarce ka da ka yafe wa matarka ka maida ta ɗakin ta babu wani zuciyarta game da abdulsalam face kauna irin ta ɗan ni ce budurwa abdulsalam kuma ni ce zai aure wato a gaskiya maganganun da suke kika faɗa sun ratsa min zuciyata na haƙu zan kuma yi amfani da abin da kika gaya kuma ina so dan Allah da annabi yanzu dare yayi gobe ki zo mu je har wajen ta domin ki ni biyu kuma ki sani na yi matukan mamaki yadda gaki ya ce ke amma kuma Allah Ubangiji ya baki kaifin hankali da basira ba zan ɓoye miki ba zantukanki sun ratsa mu cikin zuciya har da kasira na gode allah ya saka da alkhairi ka taimake ni kai min magana da kan jagora wannan ba matsala na gode bismillah kashe kaina za su iya kashe mutum shi za ki sha so take ta sha kwayar ta kashe kanta to na yafe miki na yafe miki babu wani abu to ka ga ka ga yanzu ka ja shi ke ka mutu ke ina kike ina kike ku daina wallahi abin da isa maka kira ki mashawara kin san an ce dan gari akan ci gari gobe uwar haka kin zama sarauniya kin zama mai mulkin kasar nan insha Allah to abin da muke so da ke menene ka san mu menene salalan mu a wannan tafiya kawai ya ba ba ki gane ba ha ko tunda yanzu mun riga mun zama yan gida saboda haka a yanki wani sansani na ƙasar nan mu ma a yanka mana a mallaka mana mu ma san cewa mun tsaya da kafan ko ba gaskiya ba yan uwana ku yanzu idan ban da abunku sarauta fa dan usuli ke yin ta dan gado dan nagada dan na iya dan gata to ku gaya mun duka a cikin wannan abin da na lissafo wanne kuke da su to ya za a ba ku. ko kun manta an ce tsintacciyar mage ba ta mage saurara ki ce aiko tsintacciyar mage ita take mage ke kin san inda tsintacciyar mage ba ce mage ba da yanzu wannan magen ba za su zauna su nemi ta kafa ki sarauta a cikin wannan gidan ba tsintacciyar mage ta mage saboda haka tsintattun mage sun yi miki ta ka saurara ke saurara mu ne yan gida yanzu ko da ku ko ba ku sai na yi mulki da na eh, ku da sai mulki sai na yi ƙarya ne da Allah za ki gane cewa ke baki da wani wallahi wallahi in dai muna rayu muna cikin gidan idan kin yi mulki Allah ya sanya mana albarka to kun ga duk kuna magana ne muku shiru ina jin bari ki ji in gaya miki mu wallahi lazi idan muka zo guri muka zauna wallahi wani ko in wan bai isa raba ba idan muka ce sai mun yi mu ba a yi da mu duk wanda ya ce da mu zai yi da mu to wallahi sai ya kuka sai ya wahala wannan shine magana to ya kuma saboda haka sai a gyara baki a iya magana kuma wallahi sai kin gane ba ki da wayo a cikin gidan mu ni kat don ce kat ba ni da sai a yi gaskiya na yi matuƙar baƙin ciki raina ya ɓaci a ce a dinga zargina da irin wannan maganar ke a ce kin sani ke musu wato ke kin yadda kenan kina so ki tafi to ni na fi karfi in yi wannan abin da ake zargina da shi mutunci na da darajata da kamalata da irin tarbiyyar da aka bani wallahi ya fi karfi in amma tun da ke kin yi shiru wato ke ma kina so ki tafi kenan kina so ki rabu da ni wannan ba wallahi tallahi ni ban taba zargin ka kuma tun da nake da kai ba na zargin ka kuma ba na tunanin cewa zan taba zargin ka ni abin da isa ban gaya maka saboda ba na son ranka ya baci shi yasa ban gaya kuma ni ban yarda da wannan abin ba dan Allah ka daina bata ranka kuma ina nan ina taya ka da addu'a wanda ka shirya wannan abin ubangiji Allah ya tuna asirin su Allah ubangiji ya ci gaba da kare ka na san cewa ka fi karfin haka don Allah ka daina ɓata ranka ni ba wai na yadda ba ne ba kin yadda da ni na yadda da kai Eh, ina jin ki ta lambuna. Abin da isa nake neman ka sarkin gida. So nake dan Allah dan Annabi sarkin gida. Ka taimaka min sarkin gida. ka fitar da daga cikin wannan masifar da muke to kina ta ya waiwaiya ne a waje da ni? watan haihuwar ya kama ne naku tunda kuka kuka yi wannan abin kunya kuma haihuwa ta gagare ku sarkin gida sai ki gaya min je badiyawar suna nawa ne a so sarkin gida a gaskiya zan gaya maka kamar zaman ƙarya muka masa ya ba mu da ciki sharri muka masa illa kai da kunna azumi Allah ya ce wata tsoron sharrin mata fulani ce wallahi ta samu gaya maka ta bamu kuɗi gaba ɗaya mu ta bamu kuɗi ta ɗaure mana baki ta samu kai shine na zo don Allah sarkin gida kin yi kyan kai da ban an ce ka ji tsoron sharrin mutumin da ka kyautata kamar zaman ya kyautata mu kuma kuka yi masa wani amma tun da kyan kano gaskiya to ba komai zan je in samu sarki mai rikon ƙwarya wa akabirhum bashi labari wa kudaja alhaku gaskiya ta bayyana wannan yaro ba shi ya wannan laifi ba ya matsa ya bawa mai gado wajensa sarauta gado ce ba dan naga ba ta kahaye ba ya kai wannan sarki ma'abocin mulki da adalci ran kai daɗe yanzu labari ya same ni wanda nake so kai mun izini in bayyana maka kai an yi mun izini yanzu ta lambana ta samu ta labarta min tana cikin kuka ta ce ai fada ta gafarce ta ta mata afuwa abin da ya faru da kamar zama wallahi sharri suka yi masa fulani ita ce ta umarce su da su kisa wannan sharri cewa ya masu ciki domin ita ta gadi gadon sarauta wannan wanne irin karya bayan an riga an gama magana an kashe magana cewa wannan magana ga kuma sannan yanzu a zo a ce wai shari'a aka yi mishi ga gaskiya tashi Allah ya taimake ka amma ya ban tun sarkin mariga yana da rai yana yaban adalcinka lalle ko ya tabbata Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka maka da alheri Ni za ki tona asiri, ni za ki to zan nuna miki zan kashe ki in kashe banza. Eh, nan zaki ki bi nan ba ke ba kasan nan ko baki ji ba ke bakar kafa bai sani ba kin ga kin ne ki mun masifa ko Come on. Allah dan annabi ina roƙonka duk da laifin da su uwa na suka dan Allah a yafi muskar a kore su kawai idan ka kore su za su koma halin da suka buru ka san kuma halin da suka fito a ciki ba abu ne mai kyau ka haɗa su gabaki ɗaya ka aure su ni na amince ka shigo da su shigo ga idan kai haka ma ai ka yi jihadi hamila na ji na amince amma na ji daɗi na gode wato hamila kina da hali mai kyau wallahi to na roƙon allah ubangiji ya saka miki da gidan aljanna domin kina hali irin na 'yan aljanna allah sama aljanna alaikum jama'a ina gargaɗi ga musulmai ma'aurata da ku daina zargin junanku saboda zargi yana lalata aure ya musulmai mu yi hattara mu kiyaye zargi tsakanin miji da mata yau rana ne na farin ciki da Allah ya nuna min sasanta waɗannan ma'aurata guda biyu to Allah ya baku zaman lafiya Allah ya

ne barka in har gari ya waye lallai wai duhu na yayewa lilo ake lole lole mai kyau ake wa barka dan zamani ya juye duk kallon mura na juyawa kamar samanu dan sarki shamsin samanu sai baye sun da salamu wani da dan lele shine dan auta dan faru dole da kunya ni na amince na yarda kai zanawa dubayya ta ce fari zannana ta na baki ko bayarin jaya ko ka makance zanga da wahalan ka so zan maganta sarki shamsu salam sai kai sulu salam makarantar su abdus salam dan sai na yin takun takun bin yawon banza na kai yau takun na usa dajin kura da an ce dukan shahu abin ya zan mai girma da an ce hoti Miji ne dan mai canza Kamar samanin dan sarki shamsin samanin sai kayi samar salamu wamarin da saman salamu dan sayi na manji murhu murhu tuwo ne bancin kabza na sani sani na ya dubbuski na dauka don mai girma kamar saman dan sarki shamsu saman sai kai sulu salam makarantar su abdulsalam dan sai eh duba duba eh hanga hanga mangale duba duba yo eh duba duba eh duba duba eh Abdulsalam sai kai Sulusam makarantar su Abdulsalam dan sai Eh ga daki na eh ga daki na kai ziyara daki wayo eh ga daki na eh ga daki can eh ga daki can kai ziyara dakin kirki eh ga daki can kamar samanu dan sarki shamsun samanu sai kai haƙƙin maso gobe ba mai Kashi ne su su su sauran su ba yare ba na ɗau madaci na zautu ɗaci fa sai mai ciwo na ɗau sunanin shanawa cizo yake bai irwa kamar samanu ɗan sarki shamsun samanu sai yi su salamu makarantar sarautun sai na gaji ya tsaro cinge buga tauraro wiyo masoyi na tsaro kai ne kusan tauraro mai arziki yayyafiwa mai hankali sallah mai dingashi ya jurewa mun san fa'an masa illa dan sarki shamsu salam sai kai subul salam makarantar su abdus salam yabo gumbutar solo ya zanwa yar girma biya gungun zan allah mai karamci da mai girma yabo gumbutar solo ya zanwa yar girma biya gungun zan allah mai karamci yar mai girma kamar sama dan sarki shamsu sama sai kai sunan salam makarantar su abdus salam dan sai masoya na al'umma mu hanyar siya mu baya ya al'umma rai ba kone ne mai